Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 1 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa an naɗa mace ta farko a matsayin babbar jami'ar bayar da shawara kan yaƙi da boko haram a rundunar ƙasashen tafkin chadi. abin da bani karfin zuwa shi ne ya na san mu mata a koda shi mukan ɗauki abu da muhimmanci musamman abu idan aka ba mu amana a balle mu a ce maganar tsaro. Za kuma aji cewa wasu makafi na zargin jihar Neja da kai su wata cibiyar koyon abubuwa a Legas ba tare da kulawa da su ba. kowane jihar da suka zo nan an yi ta ba su da na biyan su kuma wata-wata an yi ta ba su mu ne dai bamu ga namu jihar Niger Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turu, Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faranshin ya yi kan gwamnatin rukon ƙwarya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na ƙasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan faransa joel mayer wa'adin sa'o'i saba'in da biyu ya fice ya bar ƙasar. wannan matakin ya biyo bayan kalaman kyama da ban haushi da ministan harkokin wajen faransa na turai da harkokin wajen faransa ya yi a baya-bayan nan da kuma yadda mahukuntan Faransa ke ci gaba da yin ikirarin waɗannan kalamai dangane da mahukuntan ƙasar Mali duk kuwa da zanga-zangar da aka yi ta yi. ministan harkokin wajen faransa joel lee drian ya faɗa a makon da ya gabata cewar gwamnatin mulkin soji ta mali ba halartacciya ba ce kuma tana ɗaukar matakan da ba su dace ba ya kuma siffanta mulkin soji a matsayin mulkin danniya ma'aikatar harkokin wajen faransa ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya litinin cewar za ta yi kiraye ga jakadan nata maya daga ƙasar mali Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki ga makwabciyarta Ukraine wanda fada Kremlin ta musanta halin da muke fuskanta a turai na matsi ne kuma yana da haɗari kana hatsaniya ne ga Ukraine da kuma ga kowace ƙasa mamba ga Majalisar Ɗinkin Duniya. ba za a iya yin hakan ba jakadiyar amurka linda thomas greenfield ta shaidawa mambobin majalisar ta ce sama da dakaru dubu ɗari da rasha ta tara a kan iyakar ukraine sun hada da dakarun yaƙi da dakaru na musamman da aka shirya domin kai farmaki a cikin ƙasar ukraine wannan shine mafi girma ku ji in faɗa a fili tara sojoji a turai cikin shekaru da yawa in ji thomas greenfield kuma yayin da muke magana rasha na aikawa da ƙarin sojoji da makamai domin shiga cikin ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. da Yusuf kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi najeriya inda aka nada mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda ambo muhammad a matsayin mace ta farko mai bayar da shawara a rundunar dakarun kasashen tafkin chadi masu yaƙi da boko haram hassan mai na kaina gare ka da wannan naɗi dai mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda ambuwa ta zamanto mace ta farko a tarihin 'yan sandan najeriya da ta fara taka wannan mataki na jagorantar aikace-aikacen 'yan sanda tabbatar da da'a da kwarewa da kuma ba da shawara wurin samar da kuma karafa zaman lafiya a yaƙi da boko haram da rundunar dakarun tafkin chadin ke yi a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan najeriya ta fitar ta ce mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda ambuwa muhammad na da kwarewa a fannin ayyukan samar da zaman lafiya da ta taka rawa kin rundunar majalisar ɗinkin duniya da ta yi aiki a kosovo da kuma rundunar tarayyar afirka da ta yi aiki a ƙasar mali mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda ambuwa ta sami takardar shaidar digiri na farko a sha'anin shari'a daga jami'ar maiduguri da kuma digiri na biyu a fannin shari'a da diflomasiya daga jami'ar Legas na ɗaya daga cikin 'yan sanda mata da tauraron su ke haskawa a halin yanzu Dr. Kabiru Adamu kwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chad da Sahel. Ba shakka wannan ci gaba ne ga 'yan sanda da al'umman mata da ke Najeriya da kuma Afirka. Ita wannan mukaddashin kwamishina na 'yan sanda Malama Muhammad wadda aka nada ba shakka mu ta yi fice dangane da karatun da ta yi da kuma yanayin ayyukanta. Aikin da aka bata in Allah ya sa ta tsaya ta yi shi cikin tsanaki zai taimaka ma burin da ake da shi don a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ta'addanci da ake yi a yankin tafkin chadi kan mu manta dalilan da yasa aka sa 'yan sanda a cikin wannan tafiyar to hanyoyi na tabbatar da cewa an samu tsaro yadda jama'a za su fahimci juna lalle yana cikin hanya tilo amintacciya wadda ake samun zaman lafiya a ƙasar da ta'addanci ya shafa rawan da ita wannan za ta taka rawa ne mai muhimmanci kafin dai wannan ci gaba da wannan mata ta samu a halin yanzu ko a watan da ya gabata sai da wata mata da mijinta suka samu ƙarin girma zuwa mukamin kwamishinan 'yan sanda tare kamar yadda a baya wata mata da mijinta suka samu mukamin janar a rundunar sojan Najeriya. Duk kuma kafin wannan an samu wace ta farko da ta kai kolilor mukami a mukaman da ba na hafsoshi ba. A rundunar sojan saman Najeriya ma kuma kafin duka wannan sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta sami mace ta farko da ta kai matsayin mataimakiyar sofeta janar na 'yan sandan kasar. Tuni kuma wannan naɗi na mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ambuwa ya fara jan hankalin mata masu gwagwarmaya irin su Halima Baba Ahmed. Abin da bani karfin zuwa, shi ne ya na san mata a koda shi mukan ɗauki abu da muhimmanci musamman abu idan aka damu amana a ce balle ma a ce maganar tsaro. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan yanzu kuma ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban majalisa a jiya Litinin bayan fitar da rahoton da ya tabbatar da cewar an gudanar da wani fati a fada firaministan yayin kulle na COVID-19 a kasar. Wannan wani mummunar gazawa ce. wajen kiyaye ka'idoji da gwamnati ta gindaya rahoton wanda babban ma'aikacin gwamnati su gray ya jagoranta ya yi nazari kan jerin tarurruka da aka gudanar a gida mai lamba goma Darwin Street a cikin shekara ta 2020 da 2021 lokacin da yawancin mutanen Birtaniya ke cikin tsauraran matakan zama a cikin gida. Taron da ake magana a kai yana wakiltar gaza wadda bai kamata a samu ba a tsakanin manya daga cikin jami'an gwamnati har ma da ma'auni da ake sa ran ɗaukacin al'ummar Birtaniya a lokacin a cewar Gray cikin rahoton nasa. shugaban Amurka Joe Biden da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Qatar sun gana a fadar White House a jiya Litinin. A gabanin tattaunawar tasu an tattauna ne akan yadda Qatar za ta samar da iskar gas zuwa kasashen turai idan har Rasha ta kai hari ga kasar Ukraine. karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu najeriya inda wasu makafi uku mata daga jihar neja ke korafin cewa wata hukuma ta gwamnatin jihar nejar ta kai su wata cibiyar koyar da abubuwa a lagos amma sabanin takwarorinsu na sauran jihohi hukumar ta gwamnatin jihar neja ta kasa biyan su alawus alawus da dai sauransu. Daga muna ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. daya daga cikin makafin da ta ci ita 'yar asalin garin auna ce ta ƙaramar hukumar magama ta ci yanzu haka suna cin abinci ne daga 'yan uwansu da suka je Legas din daga wasu jihohi kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Sunana Maria John. daga auna an tura mana sana'an sake-sake haka na yadda na makashi na'am wa ya tura ku daraktan mu ta tura mu gwamnati ta tura ku ke eh gwamnati ta tura mu to ku nawa ne nan mu uku ne na'am kun kai wata nawa yanzu can Lagos yanzu mun kusa shekara kenan muna so a binciko muna su ne gaskiya dan kudin har yanzu bamu da wani abun da muka tanada nan mun yi mun yi mun yi mun yi mu gane su ba mu gano kai ba to dama su suke ce za su ɗauki nauyin ku ne? Eh kuma kowane jihar da suka zo nan an ta ba su allowance din su da na biyan su kuma wata wata mu ne dai ba ga namu jihar Niger ba. Na'am to su sauran tunda ba ki kusa da su miyar sunayen su gaya mana sunayen su. Guda Aisha Muhammad daga Mina guda kuma Dunana Nariya daga Dela ɗin kuma. To a lokacin da muka tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani akan wannan matsala ta makafin da ke lagos ya ce gaskiyar lamari ba su da labari a kai amma ya ce za su tuntuɓi ma'aikatar da ke kula da lamuran ƙasassu ta jihar Niger domin gano gaskiyar al'amarin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A gwamnatance dole ne mu ba su haƙuri kuma na tabbata mai girma kuma jihar Niger ba zai ji daɗin abin da ya faru ba. Min bai da masaniya mu ma ba mu da masaniya cewa ainihin wayannan mutanen suna can. Domin wanda ya je wata tara bai mashi tanadin komai ba ba mu ga kuma wani reportin komai cewa an haka ba to kaga ma'aikatan zamu ba laifi a insha Allah gobe za mu tattauna da su mu ji me ya hana ta tuntube su a san halin da suke ciki bayanai dai sun nuna cewa dukkanin masu fama da naƙasa da suka samu horo daga wannan cibiya ta Legas to sukan koma jihohinsu ne domin horar da 'yan uwansu da ba su samu halartar wannan cibiya ba al'amarin da ke kawo sauƙi wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da shata Bawa kakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san ta kai ba yanzu kuma lokaci ne da zan dan zakuɗa gefe guda mahmud ibrahim kwari ya gabatar mana da shiri na gaba 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci. Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta yi mana alkawari na terminus za ta gyara mana ta duba muna kira ga gwamnati ta yi hakuri ta yi hakuri ta duba damuwan talakawanta da suka zaɓe ta. Zama a bakin titi ba wai san ba ne saboda da muna cikin kasuwa kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki ba mu da gurin da za mu zauna. mu dai gwamnati ta duba mu. Don yadda kasashe na duniya suka ci gaba sai da kananan 'yan kasuwa. kananan 'yan kasuwa kenan masu hada-hada a babbar kasuwar Terminus ta birnin Jos na jihar Plateau. wacce aka kona tun a shekara ta 2001 biyo bayan tarzoma da ta barke a garin a wancan lokaci a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa afirka mutum ne 'yan tacci an Madalla, masu ware kimanin shekaru 20 kenan wasu matasa suka cinna wa barka suwar zamani ta birnin Jos, wacce aka fi sani da Jos Terminus. da ke shalkwata jihar Filato ta tsakiyar Najeriya a yayin wata tarzomar kabilanci da ta hallaka rayukan mazauna birnin da dama baya ga salwanta dukiya ta biliyoyin naira. Dumbin 'yan kasuwa ne suka yi asarar dukiya a yayin waccan tarzoma musamman waɗanda suke hada-hadar kasuwancin su a cikin wannan kasuwa ta Jos Terminus. Tun daga wancan lokaci zuwa yanzu waɗannan 'yan kasuwa ke cikin mawuyacin yanayi domin kuwa gwamnatoci da dama da suka shuɗe a jihar ta Filato sun gaza sake gina wannan kasuwa mai matukar mahimmanci kuma ba su ba da dama ga masu hali daga cikin 'yan kasuwar su sake ginawa ba amma sun sha yin alkawarin sake fasalin kasuwar a lokuta daban-daban yanzu haka dai galibin waɗannan 'yan kasuwa na gudanar da kasuwancinsu ne a bakin babban titin da ke wajen kasuwar saboda tun kimanin shekaru biyu baya hukumomin jihar ta plato suka fito da su daga harabar kasuwar da zimmar cewa za a gudanar da aikin gyaran kasuwar ta jos terminus sai dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa tunana nasir yahaya korafin mu dai gwamnati ta duba mu don yadda kasashe na duniya suka ci gaba sai da kananan 'yan kasuwa to mun ji daɗi wannan gwamna namu ne kuma mai kishinmu ne kuma ya san mu mun san shi ya san gudunmuwar da muka bashi bayan haka kuma ya tabbatar mana da zai gyara kasuwa kuma mun ga alamu to ko da mun san gwamnati ta zo da matsaloli na rashin kuɗi to amma akwai ginin da ya kamata a yi mana na tamfurari wanda ba sai ya kai munzulin wanda za a ci kuɗi da yawa ba to saboda haka korafinmu da gwamnati ku ba su shawara su duba mu gashi nan kuna sai da takalma a kasa a waje inda za a ce kuma idon gari ne wanda bai kamata ba me yasa kuka baza kayan kwanan gurin dole ce abin da yasa na ce da ke dole ce ba wanda zai so rayuwar ta zauna a haka matsayin yana da mutunci kuma yana mutunta kansa so in aka ce dole bayan da za a iya hatta gwamna yanzu da yake gwamna bai fara ma da gwamnan ba sai ya fara da sifika to haka mu kananan 'yan kasuwa an gwamnati ta sa hannu duk inda kike ki ji wata mun bude eh, kamfani a dubai da shauran gurare da yawa to fata na gwamnati ta duba mu kuma duk yadda ta ga cewar da wani ci gaba na magana kasuwanci ta taya mu sana ismail abdulkarim ina sayar da cosmetics da kayan shafa shafa. kuna zama a bakin titi wai me yasa kuke zama a wannan bakin titi eto eh, abin da dalilin da yasa muke zama a bakin titi kin san ba wai san mu bane saboda da muna cikin kasuwa kuma kasuwa yanzu an kori mutane a ciki ba mu da gurin da za mu zauna so kuma kin san ba wai son mutum bane a ce ya zauna a cikin rana ko ruwa da shauransu kana shan wahala an samu a ce kowa yana da shago kuma a dan cikin kasuwan da da muke zama mun dan sassa rumfuna haka dan wannan dai yafi mana dai sauki fiye da yanzu so amma muna neman gwamnati mai adalci ta duba wannan al'amari da muke ciki da halin da muke ciki ta mayar da mu ko ta nema mana gurin da za mu zauna wanda ya fi wannan tun farko ita gwamnati ba ta yi muku bayanin me yasa bata mai da ku cikin kasuwa inda dama ta fasa domin ta yi gyara ba eto eh a bayan da aka mana ta ce za ta gina kuma mun jira kin ga mun fita daga cikin kasuwa ko how long mun ya kawar one wanye o two years so muna expecting za a gina za a gina to har yanzu dai shiru ba foundation ba komai har yanzu dai gurin da ya explain wasu ma kashi ake a gurin ba wani abin da ake a gurin so muna dai kallon gurin da a yanzu dai ba wani abin da ake a gurin ba mu sani ba ko za ta gina din ne ko kuma me za ta yi da shi to wuri dai nata ne to muna neman ta mana agaji ta duba da in gina za ta yi ta kokari ta zo ta gina mana to nan gaba za mu ji karin bayani akan wannan batu daga shugaban masu cinikayyar littattafai a kasuwar ta Jos Terminus da kuma abin da mahukunta ke faɗi a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa sake zama a cikin tsumma. Madalla. masore ba ga abinda muka ji shugaban 'yan kasuwar da ke cinikayyar littattafai a wannan kasuwa ta Jos Terminus ya nana nanata roƙonsu ga gwamnati. Sunana Malam haya Chairman na masu littafi kasuwar Terminus. Gwamnati ta duba wannan kasuwa da ta mana alkawari na Terminus za ta gyara mana ta duba muna kira ga gwamnati ta yi haƙuri ta yi haƙuri ta duba damuwan talakawanta da suka zaɓe ta su gyara mata wannan kasuwa domin mu shiga mu ma mu ji daɗin rayuwarmu zaman bakin titin majoratin rayuwarmu duka masu ake ba amma in muka samu wurin da ya dace daga mun wannan kasuwa aka gyara ka kowa zai koma ciki amma tun farko ma me yasa kuke zama a bakin titi eh to tun farko an samu matsala saboda yawanci duk kasuwan ta cika ta gefe gefe sai manyan masu karfi su zaka ga suna samun wurare masu kyau to ka ji farko abin da ya fara kuma ka zaka rushe shi gaba daya aka za ce za mana gyara kuma ba mu samu gyara ba don haka muna kira ga gwamnati tun kusan tun yaushe kuke zaune a bakin titin muna fiye da shekara goma sha takwas haka ko sha tara haka muna bakin titi nan eh, tun da kasuwar nan ta kone muna bakin titi muna neman abinci to don haka muna kira ga gwamna gwamna ya duba ya duba kukan talakawansa na bakin titin nan a taimaka a zo a duba gyaran nan a mana gyaran kasuwar nan tun da lokacin da suka zo suka nuna mana za su yi gyara muka ba su haɗin kai aka kakkakowa jajiki a to tun daga nan gaskiya ba mu samu zama da su ba. To sai dai kokarin wakiliyar mu Zainab Babaji na ji daga bakin kwamishinan kasuwanci na jihar Filato ya ci tura. amma shugaban karamar hukumar jos ta arewa shehu bala usman wanda kasuwar ta jos terminus ke yankin mulkinsa ya yi wa Zainab ɗin ƙarin haske. a ci gaba da gaya mutane cewa su yi hakuri su maza domin su kansu ma ba kyau masu tsaya kan titin a faɗakarwa muke musu su yi hakuri su maza sannan kuma muna da jami'an tsaro a wajen wanda insha Allah bayan mun yi maganganu da su in sun gida su za mu sa jami'an tsaro domin su zo wajen domin sai ka yi magana da mutum tukunna ka tabbatar masa da cewa wannan abubuwan da yake ba shi da kyau. To amma suna magana cewa an fitar da su daga wancan tsohuwar kasuwa da amma kuma ba samar musu da wani guri ba. Eh gaskiya ne ana nan ana ta magana maganganu a kan haka gwamnati da kuma ainihin shugabannin yan kasuwan gaba daya abin ana nan ana tattaunawa domin samar da waje wanda zai zama permanent amma dai abin da muke lura a wajen nan shine ai zaki ga cewa ma ko da za su zauna a nan kusa kusa din lallai ba sai su zauna kan hanya ba ai akwai inda za su matsa din to wannan shine muke ta magana kai cewa lallai a matsa din a bayan an matsa din domin ainihin wato securing din wato tabbatar da rayuwarsu da kuma lafiyarsu sai kuma wancan magana ana yin shi domin ta shafar da wajen zama na dindindin wannan tabbatar da cewa ana maganganu da local government suna maganganu kuma ma a hada state ma domin state ne take da haƙƙi domin wannan kasuwa na state ne amma mu ma mun shiga domin mu yi rawa mu yi tsaki mu tabbatar da cewa an samu waje na dindindin amma haka ba zai samu ba dole sai an samu haɗin kan su gabaki ɗaya kuma sun an bi doka da ka'ida. Shehu Bala Usman kenan shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau tsakiyar Najeriya. kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman zainab babaji mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna Gaida Mahmud yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa kilogram 122 na zinare da aka kesta darajar su akan miliyan 3,600 na sefa sun yi batan dabo bayan wani harin da aka kai a kan hanyar mahakar jado zuwa garin agades a ranar 29 ga watan janairu yadda ta ce sa'o'i kaɗan bayan faruwar wannan al'amari wata majiyar jami'an tsaro ta sanar da masu zinaren cewa an kwato ta daga hannun maharan sai dai jim kaɗan bayan haka murna ta koma ciki domin an kuma ce da su ba a san inda aka yi da zinaren ba lamarin da ya haddasa shakku a wajen waɗannan mutane saboda haka suka kai koke gaban gwamnan jihar agades wanne ya ba su tabbacin gudanar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru jaridar lebanon na cewa kasar mali ta ɗaibarwa jakadan faransa joel mayer wa'adin kwanaki uku don ficewa daga kasar daga jiya litinin 31 ga watan janairu ta hanyar wata takardar da ministan harkokin wajen malin ya damka masa a birnin bamako jerar ta ce gwamnatin mali na zargin hukumomin faransa da furta kalaman muzantawa a kan takwarorinsu na mali ba ƙaƙƙautawa abinda suka ce ya saba wa hulɗar ƙasa da ƙasa saboda haka suka umarci jakadan faransar ya kwashe inasa inasa kafin shuɗewar wa'adin awoyi 72 jaridar niger enter ebdo ta ce hukumomi sun ba da belin babban alkalin kotun doso da wata mataimakiyarsa a matsayin sakin talala bayan shafa shekara guda a gidan yari sakamakon samun su da hannu a fataucin miyagun kwayoyi yarar ta ce dubun waɗannan mutane ta cika ne a bara bayan da jami'an tsaro suka kama wani dila a kan hanyar doso zuwa ya mai dauke da miyagun kwayoyi mu karkare sharhin da jaridar la nation Wace ke cewa masu gidajen biredi sun ɗauri a aniyar ƙara kuɗin biredi a wasu daga cikin sassan jamhuriyar Nijar yayin da wasu rahotanni ke cewa tuni aka ƙara kuɗin biredin a birnin Yamai duk da cewa ministan kasuwanci alkash alhada ya yi musu kashedi akan wannan mataki. jaridar ta ce masu gidajen biredin na danganta wannan mataki da tsadar fulawa a kasuwanni inda ton ɗin da ake sayarwa a da akan jika 300 na sefa ya cira sama zuwa jika 500 kwada yake wasu na cewa babu kamshin gaskiya a tattare da wannan hujja sule dumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a da suleiman yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan kira suna aji mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zaɓuka na ƙananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuka amfani ga al'umma musamman cewa su ƙananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa muna fatan ubangiji allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an manfa a taɗaice. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faranshan ya yi kan gwamnatin rikon kwarya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Maya wa'adin sa'o'i saba'in da biyu ya bar kasar. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin. saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki a makwabciyarta Ukraine wanda Kremlin ta musanta hakan. Kana an ji cewar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban Majalisar Ƙasa a jiya Litinin bayan fitar da wani rahoto da ya tabbatar da cewar an gudanar da taron jama'a a fadar ta Firaministan. To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin sai Salamun Abu wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu karl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima jima. Wasalam.